Ishaya Sura hamsin da shida Ceto domin waɗansu Ga abin da Ubangiji yana cewa, Ku riƙe gaskiya, ku yi abin da yake daidai, gama cetona yana kusa, za a kuma bayyana adalcin na nan da nan. Mai albarka ne mutumin da ya aikata wannan, mutumin da ya riƙe ƙam, yana kiyaye asabaci ba tare da ƙazantar da shi ba, yana kuma kiyaye kansa daga yin mugun abu. Kada baƙon da ya miƙa kansa ga Ubangiji ya ce, Ai, Ubangiji zai ware ni daga mutanensa, kada kuma wani bābā ya yi gunaguni cewa, Ni busasshen itace ne kawai, gama ga abin da Ubangiji ya faɗa wa bābānnin da suna kiyaye Asabbatai, waɗanda suka zaɓi yin abin da ya gamshe ni, suna kuma riƙe alkawarina kankan, a gare su cikin haikalina da kuma bangayensa. Zan ba da matuni da kuma suna mafi kyau fiye da ’ya'ya maza da kuma ’ya'ya mata; zan ba su madawwamin sunan da ba za a raba su da shi ba, baƙin da suka miƙa kansu ga Ubangiji don su bauta masa su kuma ƙaunaci sunan Ubangiji, waɗanda kuma suke yi masa sujada, duk wanda suka kiyaye Asabbaci ba tare da ƙazantar da shi ba suka kuma riƙe alkawarina kankan, waɗannan ne zan kai tsarkakan dutsena, in sa su yi farin ciki a gidana na addu'a; hadayunsu na ƙonawa da sadakokinsu za su zama abin karɓa a bagadena, gama za a ce da gidana, Gidan addu'a domin dukan al'ummai Ubangiji Mai Iko Duka ya furta cewa zai tattara korarru na Isra'ila, zan ƙara tattaro waɗansu bayan waɗanda na riga na tattara, zargin da Allah ya yi a kan mugaye. Ku zo, dukanku namun jeji, ku zo ku ci, dukanku namun jeji, matsaran Isra'ila makafi ne, dukansu jahilai ne, dukansu bayan karnuka ne, ba za su iya haushi ba, suna kwance ne kawai suna mafarki, suna son barci ba dama, su karnuka ne masu kwaɗayi, ba sa taɓa ƙoshi, su makiyaya ne marasa ganewa, duk sun nufi inda suka ga dama. kowa yana nemar wa kansa riba, kowanne yakan ce, Zo, bari in samo ruwan inabi, bari mu cika cikinmu da barasa; gobe ma zai zama kamar yau, ko ma fiye da haka.